sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma uku ga watan Fabrairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan rattaba hannu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi na sabbin sharaɗa dangane da annobar COVID-19. ke zara amma kuma ana ta cakan shugaba buhari akan karya dokar da ya kafa na sanya takunkuman baki da hanci a cikin shirin namu na yau wakilan sashen hausa sun jiyo mana bayanai akan wannan batu da kuma akan maganar taɓarɓarewar tsaro ta masu saurare sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare bari mu tsinduma a cikin shirin da rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa Sani Malumfashi ya haɗa mana a kan tasirin annobar COVID-19 da kuma dokokin da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa domin yaƙi da wannan annoba. Cutar corona wacce ta tsaye da harkokin tattalin arzikin duniya tsaye cik a shekarar bara ta lafa ne bayan watanni shida wanda hakan ya sanya kasashe suka sassauta dokar zama gida dole amma sun yi hasashen cewa za ta sake dawowa. To ilaikau ta sake bijirowa da karfin fiye da bara. Ganin hakan, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya rattaba hannu a makon da ya wuce kan wata doka mai sharuɗa da za a bi don dakila wannan cuta da kuma hukuncin da za a yi wa waɗanda suka karya doka. Dokokin sun hada da tilastawa mutane sanya takunkumin rufe baki da hanci. To amma sabili da rashin sani wanda aka ce ya fi dare duhu wasu na yi wa wannan dokar kallon hadarin kaji. Shin ko yaya likitoci ke kallon mahimmancin dokar? Dr. Hassan Ibrahim shine babban likita asibitin Biba Specialist Hospital da ke garin Kaduna a Najeriya. Ga abin da ke cewa. To, kuma ga kalli yanayin abin da ke tafiya za a gani cewa dokar yana jaddada abin da ne ake ta ake ta cewa ya kamata a yi don kariya don kan mutum ya kamu da wannan cuta. To, ya ba irin hukumomi karfin gwiwar ne da za su yi hukunci akan irin wannan abubuwa sa takunkumi wanda muke cewa face mask yana tafiya matuka na kare daukan cututtuka musamman na covid da kuma duk irin wani cututtuka da ake irin cututtukan da za a dauka ta fannin shakan iska wanda har da wanda ake da da da kuma wanda yake nan yanzu akwai wasu tuberculosis akwai su mura da yake tasowa akwai masu asma da suke samun matsala takunkumin nan mask yana kariya da akwai abu infectious agents kan mutum ya shaki yaƙe shi ya ɗauki ciwo so wannan irin mataki ne da ya kamata ya jaddada a ɗauka wanda yake kawo kaya so yana da tasiri a taimakawa aikin lafiya na dakin irin tafiyar wannan irin cuta da yake ciki sauran matakai na cunkoso da aka ɗauka muna jaddadawa cewa a rage a ringa watsuwa ta yanayi wanda zai iya tafiya duk matakan da ka ɗauka na mas na komai ka je ka kuɗe kuma sai ga akwai yanayin da zaka sha ko na abu zaka cako shi ka je ka gyara hanci sannan kuma ya kama To, daka wannan sabo cuta da ta dawo an ce tana da tsanani. Ya tsananin abin yake da kusa kawai din da ana tunanin kawai irin ciwo yanayin inda yake da ne zai kara barkowa a ci gaba da inda aka tsaya wani abu ya tafi sai aka samu wani abu da muke mutation irin kamar canjin yanayi na halittar shi wannan virus ya zama an samu abin da ake cewa variant wani wanda ya dan sabunta saboda irin abu ne mai rai wanda yake matakan da muke dauka na rikida dan mu rayu shine su wasu ke dauka to yanayin wannan abin sai aka samu variant wanda an samu a kasashe da yawa wanda kuma har kamar ya shigo Najeriya ma daga south africa daga united kingdom duk sun shigo da farko jikinmu ya fara samun garkuwa irin muna dan jirewa baya kada mu sosai sai ya kawo wannan virus din wanda a tafiyan da ake gani yanzu shi lokutan kamun cutar yana far daya sai ga kwana biyu kwana uku in ya yadu sai ga mutum in dai da dan rauni a jikin shi sai ya ya nakasa ya zamanto ba shi kuma haka nan to ta irin wannan muna ganin karfin tafiyan irin waɗannan abubuwa wanda kuma yana yaduwa in ka duba kasashen najeriya duk jihar da daman baya gwaji shi ne za ga su a ƙasa amma duk inda ake gwaji na tantance irin wannan abu za ga dole a same shi saboda yanayin inda abubuwa ke tafiya da kuma karfin irin wannan ciwo da muka gani a waje mun ga inda yake yake kawo matsaloli sosai a nan ma din alamun shi ya ci gaba amma kuma sai ka ga kamuwar shi dan da nan sai a ga irin farar ne haka nan duk da yake har yanzu ana nan ana nazari ne akai dan a tabbatar da ya yanayin abubuwan suke amma irin yana dan tsoratarwa saboda irin gaba da yake da mutane a yanzu haka wato abin ina fahimce ka wato yana yin kwabda kenan ga duk wanda ya kamu da shi bai da tasirin lokacin dogon jinya da ake a kamar na farko wannan ko da ka fara jinya in ya tabbata a jiki amma ne in yi zai ya samu jiki mai rauni da kuma manyanta to shi sai ga ya fara daya wani shawara za ka bada dangane da yadda ake cunkoso wajen bukukuwan daura aure banda ma na auren hadda na irin wurin rasuwa ko da ba a ce mutum ya rasu daga covid ba ne ko da ka san mai rasu da shi kai da zaka zo irin za a je makabarta za a je taron rasuwa za a yi zaman makoci dai ba a san inda ka taho ba to ana cinkoso har gowa irin waɗannan yanayi wanda a wasu wurare da suka waye sai ga wurin zaman makoki sai a ringa wannan tazaran kuma har abin wanke hannu har santa zaka ga ana ajiya don a kiyaye amma bukukuwa na mata yanzu hatta wurin tsawon aure na maza ma kuma masallatai ne za ga ana cunkushewa ana ta shan hannu kuma za ga mutane da suka zo daga garuruwa suka zo irin sha'ani ba a san me suka zo da shi ba baka san me kai kake dauke da shi ba mata bukukuwan suke kawai suna cunkoso matuka a cikin wannan yanayi da ake ciki mun sha faɗi cewa wannan abin da za mu sha karfin shi to a daina a dawo baya a gyara irin wannan abubuwan ta zama makoki sai ga an zauna an cunkushe ana cashi wani sun zo daga wani zuri ana yi to ba a san da me aka taho da shi ba duk da yake wayanda suka waye yanzu in aka je zancen gaisuwa za ga ana tazara ko ana ba da abin wanke hannu ko ba a zama wani lokaci biki na mata da ake yi kamar ma ba a yi abin ba sai daga cikin cunkoso wasu da suka zo suna da ɗan takunkumi ɗaya biyu uku cikin goma sai ka ga wasu kila mutane uku ne ko zuwa hudu suka sa takunkumi kai ba su ma kaiwa rabi saboda wasu ba su gane ba ba san me ake ciki ba cikin karkarar mu har yanzu ba a ma san irin karfin irin waɗannan abubuwan ba wannan doka da aka sa muna ganin in za a bi za a ga ila suka ɗaukan ma kansu suka bi wannan dokoki to za a iya tsira. To likita ban sani ba kamar masu wankan gawa ina ganin akwai kiran da za ka yi masu akwai dokoki akwai inda ake tafiyar da wankan wannan hukumar cdc din da muke da shi suna nan suna ɗaukar matakai da wata gina gawan ma ga inda za a tafiyar da shi ga inda za a je a binne shi so shawara a nan shine cewa duk gawan da za a yi mishi a ɗauki matakan kariya wannan safan hannu da ake sa akwai dogaye wanda a zaɓi mutane da za su yi sun san abin da suke yi sannan su yi wanka da irin wannan safa kuma sun sa ma kansu takunkumi kuma kayansu su sutura sun kare shi da abin nan da ake apron wanda irin ruwan ba zai fantsala a jikinsu ba hannunsu sun sa safa mai tsawo ba hancin sun rufe shi da wannan takunkumi sannan a yi wannan wanka amma mamaci sutura in aka gama kayan nan da aka yi amfani da shi a je kuma a je da shi a binne shi mutane kuma su wanke hannunsu kafin a je a gama da abin da za yi ana fatan haka shi ma zai kiyaye za a samu tsira ga mutanen da suka yi wannan wanka saboda kasuwa su dauka su je su kai sun yada to ko yaya sauran al'umma kasa ke kallon wannan doka sunana bilkisu muhammad to wannan doka kan alhamdulillahi mun ji daɗin ta kwarai da gaske saboda ko ba komai ko ma ba koronan nan wata tsafta ce da kare wasu cututtukan ballantana akwai wannan rauni wannan na gan shi da ido na wannan cutar na ga mai jinya wa'inda sun kwanta sun mutu wani ma abin zai same shi cikin yan kankanin kwanaki ba wallahi yana kama ta yadda kasan kaza fakat haka yake kamawa saboda haka wannan doka kuma a sa ido sosai don wasu kawai kana tambaye su zaka ganta ko a jifu ko a jika wai ga abin sa takunkumin a jika to me amfani shi wani ma an kai mishi magana sai ka zama kuma abokin faɗa shi zai ya ɗauka kai ɗan koren gwamnati ne alhali ba wanda ya san da kai kai kana yi tsakaninka da Allah ne don ka kare su ka kare kanka in ma kasa a rika maka wani kallo kamar ran nan kamar da na gaya maka mota ta ta tsaya sai kawai na shiga na fim mata biyu suka shiga barkatai da 'ya'ya ba wanda yake da ba hadisi na tambaye su ina abin da ake rufe baki ai wallahi jiya ma sai da je kasuwa aka kama min. ina da shi a jika na hiddo na sa na ce yau wai ai na manto shi a gida amma za a ci gaba ina sauka suka fara tsegumi to irin waɗannan abubuwa in ba gwamnati ta yi da gaske ba wallahi abubuwa za su cakuɗe mu kasar nan saboda haka ina ƙara roƙon gwamnati a sa ido a sa mahukunta su sa ido ba sani ba sabo saboda haka wannan abin mu ya mana daɗi ni dai a nawa ra'ayin da wasu na kusa da ni da nke tara da su. Sani Sha'ib Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. talaka ka ka yancinka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka que desce. Madalla a gaida sanin manumfashi da wannan rahoton. To masu saurare ana ta kace na ce tsakanin fada shugaban ƙasar Najeriya da jam'iyyar adawa ta PDP dangane da zargin cewar shugaba Muhammadu Buhari ya karya dokar da ya kafa wato dokar sanya takunkumin baki da hanci domin hana yaduwar cutar coronavirus. Wakilin sashen Hausa daga Abuja Umar Faruk Musa ya aiko mana da rahoto akan wannan batu. Malam Umar Sani jigo ne a jam'iyyar pdp ya kuma nuna min dalilan da ya sanya jam'iyyar pdp ta fitar da sanarwa tana tur da allah wadare da irin wannan al'amari da shuwa buhari yake yi na karya dokokin da ya shimfiɗa na yaƙi da bazuwar cutar covid-19 a cikin najeriya inda yake cewa idan aka ce an yi doka musamman ma wannan executive order da shi shugaba buhari ya sanya hannu na cewa duk wanda ya saba sanya wannan takunkumi da sauransu ga irin matakan da za a dauka game da shi sai kuma aka zo aka samu cewa an samu shi shugaban kasan a cikin jama'a ya cire takunkumin shi ya bude fuskan shi to kaga ya koma ga cewa ga ka kai ne mai doka kuma kai ne mai saba doka fadar gwamnati ta ce ai magana ce kawai da yan jaridu kamar da sauran shugabannin duniya duniya suke kuma ya ci gaba da rufe bakinsa wannan ba ganin magana ce ta siyasa kuke yi domin ku soke shi ai ba maganar siyasa bane idan ka sa doka ba a iya magana da takunkumin ne ai ana magana da takunkumin tunda akwai takunkumi kala kala akwai wanda ma zai baka dama ka yi jawabi yanda ke so da ka yi ba sai ka cire ba idan ka yi doka to sai ka tsayawa doka ba wai ka yi doka kuma kai ka kawo wani dalilai ka ce to in ka samu mutum akan hanya ya cire takunkumin shi ka ce ka kama shi ba shi da takunkumi ko kuma bai sanya ba ya ajiye shi a wuyan shi in ka kama shi ka ce ya yi laifi in ya ce maka a ya ajiye ne don ya yi magana da kai sai na za ka kama mai laifi Shi kuwa kakaki a fadar gwancin tarayyar Najeriya Malam Garba Shehu ya musanta yana cewa ai su kansu yan jam'iyyar PDP gwamnanin su abinda suka shahara gurin yake nan a cikin kasar. To ai wannan magana ta PDP sai a Allah ya sauke musu domin wato magana ce kamar magana yara. In ba dan haka ba ai ba yau aka fara ba yau shugaban kasa duk wanda yake wajen wannan taro da takunkumin su ya zo da takunkumi aka yi taro aka gama ya sauke takunkumi daga fuskarsa lokacin da yan jarida suke mar tambaya tambaya kwaya biyu aka yi masa eh an dawo hoto ba da takunkumi a fuska amma a gaya mun. waye bai cire takunkumi don ya hira da ingila ga su muna gani shugaban amerika na yi shugaban ingila prime minister na yi su kansu gwamnonin pdp ga su nan ana ganin su suna cire takunkumi su yi to yanzu malam garba wani mataki za a ɗauka a bayanai na tabbatar da cewa wannan dokar za a watar da ita domin ana ganin wasu mutane ba su ma fahimci inda aka ce laifi ba ne rashin sa takunkumi da inda aka ce laifi ne ana taruka wasu ba sa sawa wani yana cikin motar shi kaɗai sai a ce lallai sai ya sa ko kana tafiya kasasa. sai a ce lallai sai kasa ya za a tabbatar da ma an hukunta wanda dokar ta ce sun yi laifi. to na farko dai wannan abu duk duniya ta amince cewa waɗannan ka'idoji da aka ajiye su kaɗai iyaka su kaɗai ke shinge tsakanin mai wannan cuta da wanda bai da ita dan ka saka ba wai dan ka kare kanka ba a wanda yake kusa da kai ma a shi ka taimaka ko da kai zancen amfani da hukuma da karfi sai ya zama dole ai fatan da ake ta yi a yi lalama a shawo kan jama'a su amince su in aka haka ya zo kowa da sauki shi ya samu shugaban kasa ke neman haɗin kan gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi da sarakuna da malamai shugabannin addinai a shawo kan jama'a su amince da wannan saka takunkumi da nisantakar juna don ita kadai zuwa yanzu duk da cewa an ce allura ta kusa samuwa to wannan bai zama hujja da mutane za su ajiye makaman kariya da suke wa kansu ba umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria na da bayani ya al'umma saurara yi idan ka ji na ka lura dukan jagora da gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle wana ta ɗauki kama karya. Eh, magana eh, Idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba. Ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Tun wata rana

dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Masu saurare bari mu ɗan numfasa a shaƙata da wannan waƙar. She madalla masu saurare lamarin garkuwa da jama'a dai na ta kamari a arewacin najeriya akan wannan batu wakilin sashen hausa a jihar adamawa ibrahim abdulaziz ya haɗa mana rahoto na musamman ibrahim gare ka yanzu haka a iya cewa ba ma jihar da bata fama da wannan matsala na garkuwar jama'a musamman a arewacin najeriya inda jama'a yanzu ke kwana da idanuwa biyu a buɗe. To wannan lamari na harkan garkuwa da mutane da kuma fashi da makami sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abin da ya tada hankula fiye da inda ake tunani kamar karamar hukumar da na fito na lau za mu iya cewa dai kan har yanzu da saurari na aka ba. Gaskiya ba ma cikin kwanciyar hankali abun ya kai ya kawo muna tsammanin har masu kuɗi ne kawai har ma da talakawa da suke neman na abinci ba sa fita ta ya za su samu abin da za su ci. in dare ya yi ba ma iya zama. sau tare aka yi zargin cewa da hannun wasu makusanta ko kuma 'yan gari wato infoma da ke ma ba da bayanai wanda za a kai wa hari kamar yadda waɗannan da dubunsu ya cika suka tabbatar. Ina zuwa samu su abu kayan miya a cikin gari in samu su irin su biredi su tumatur duka kai musu eh mutane takwas. Kai da mutum ba ni kuɗi ko kuma ba ka bazan sa aka eh. mun yi sabo da su duk waɗannan shugabannin ƙananan hukumomi da sauran manyan mutane da yake duk sun sani to ina da namban kowa daga cikin su to wannan karo da na zo sai na tar da irin wannan abin da ake sai na ce to bari gwada ni ma sai na tura sai chairman na daga leban dubu da sun dauki matarsa mm-hmm. suka tafi to nan ne muka ce musu ai ba haka muka yi ba majiyoyin tsaro da kuma wasu da aka yi garkuwa da su sun ko tabbatar da cewa akwai hannun baki da kan ketaro da kasashen waje domin yin garkuwa. Wai akwai wayoyinmu da suka karba da kuɗi na suka karba da wayana wayana dama ya kusan kullewa ana bugawa ya da yana shiga da na kanina ana bugawa da yana shiga kuma yana shiga ba su ɗauka. Eh, sun gaji da sai su rufe. To gaskiya ni kan na ga ɗayan ɗayan fari ne siriri dogo sauran kuma kamar suna rufe da ido amma farin nan kam gaskiya bai rufe idan sa sun yi fulatanci sun yi hausa akwai wani yaren da ba a ji ma sun yi aure tsakanin su ne su ne suke ji to muna zuwa akwai wani irin hanyar baya kyau hanya mota ɗaya ne don dama idan ka fita sai ka dan shiga jeji ka kaɗan wani mota ya wuce da muka sha kona garuwa. ga ramuka sai barayin suka fita da na yi gaba na ga biyu da bindigogi a gabanmu na yi reverse na ga daya kuma da bindiga baya to na yi kamar zan hau ɗayan da mota biyun da suke gabana sai na kama steering mota ya ce tsaya sai na tsaya muka fita daga muka fita a sai kamin nan ma akwai wayan da aka kama da mashina an kwakwantar da su da mashina mai eh, cikin jeji wai ko shin me ke kara ta'azzara lamarin a yanzu wannan dan jarida da ke bincike kan harkokin tsaro Muhammad Ismail ya danganta shakulatin bangare daga bangaren gwamnati da kuma halin yau da cewa suke ma jawo lambarin ke kara ta'azzara. To maganar tsaro mu dai a arewa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watan rashin tsaro ya kai abin da ake cewa maganar tikewa a arewa saboda an yi sake tun daga farko. Wannan matsaloli matsaloli ne wa'anda suka tun daga farko yana ana kallon suna taɓarɓarewa arewa ita ce a baya maganan ilimi ita ce a baya ita ce kan gaba a talauci duk wani abu da ka sani na mara kyau za ka same shi a arewa ya fi yawa a lokacin shugabanninmu suna kallon wannan abubuwa suna tabarbarewa amma ba a yi ɗauki wani mataki ba to magana kan ta gaskiya ita ce gwamnati aikin ta babba ko ba za ta iya wani aiki ba shi ta samun mutane tsaro tsaro da kuma jin daɗi da walwala idan gwamnati ta kasa wannan to ta kasa kwata-kwata kamar yadda um, alukwara ya sha faɗi matsalar da ake samu da irin wannan aje a ɗauko wasu mutane wasu mutane a cikin al'umma kamar 'yan banga da shauransu matsalar da ake samu su kansu babbin masu laifuka ne wanda suka ce sun tuba to kuma ana akwai maganar da ake cewa ake dubawa na tuban mazuri mutum ya ce ya tuba amma kuma yana tare da su ainihin masu aikata laifuka to idan aka ce gwamnati ta zo ta gaza samar da mafita akan yadda za a samu mutane tsaro dole sai ta yi amfani da tsofaffin masu laifi to nan ma akwai aya tambaya in muka lura kwanan nan akwai jihohi kamar jihar zamfara jihar katsina da shauransu wanda suka yi yunkuri a samar aka nemi sulhu su da su da masu da kai bayan nan masu kai har-hari amma daga ina abin ya kai abin bai je ko ina ba ya lalace saboda mutanen nan ko da sun ce sun tuba tuwon mazuri ne suka yi to da zaran ka ce ka rasa wanda za ka sa wanda zai maka abu abunan sai mutumin da tsohon mai laifi ne to ka kara tabarbarar da al'amuranka ne magana ta sahihi ta gaskiya ita ce dole ne ya kasance gwamnati ta tashi tsaye da gwamnatin tarayya tana da karfin da ta ɗauki sojoji da kuma a samu makamai na wanda za a yi aiki masu aikin nan a biya su kuɗin da ya kamata a sirinka aiki za ka je ka samu soja ko ɗan sanda an bar shi an kai shi an raba shi da iyalin shi shekara biyu shekara uku eh, walfiya duk wani abu da ya kamata a ce an yi mai na kyautatawa ba a mai har ya kasance ya gane cewa Ehm, su kansu mutanen nan suna taimakon kansu ne shugabannin sojojin da na 'yan sandan da koma waye suna taimakon kansu ne ba wai kasa suka sa a gaba ba to a irin wannan yanayin ko me za ka yi yanzu su kansu 'yan bangan da ake ɗauka wanda ma suke da kishin su yi abu na in ka je ka tambaye su za ka ga suna cewa abincin da za su ba su ma babu babu to suna tare da criminals kuma suna ganin yadda ake yin wannan abu na din shi me yasa ba za su koma su masu su baki ko su haɗa kai da criminals ba so abin da ya kamata a yi shine wannan abu na farko dai in gwamnati tana so ta gyara tun daga sama ta fara gyarawa sannan kuma maganan intelligence magana ne wanda ya shafi duk wani mutumin da yake da kishin kasa musamman wanda yake da kishin jama'ansa yake ganin wannan abubuwa ya kamata zai iya ba da bayanai bayanai sahihai a wurin abunan jami'an tsaro. To sai dai kuma ga mutane irin su Yakubu Musa ba na ku ganin dole sai an nemi haɗin kan 'yan sintiri wato vigilante da kuma harba domin kulle ta biya kuɗin sabulu. kungiyoyin sa kai ɗin yana da kyau kuma a jihohi da yawa akwai su kama adama akwai maharba nan a borno akwai civilian jta da maharban da sun kawai abin da ke faruwa shine yawanci gwamnatocin ba taimaka musu suke ba za a gan su ga sunan suna cikin rana suna cikin abu suna ba da su amma ba wani kuɗin kirki ake biyan su ba ko sojojin ma suna amfani da su amma kawai ba wani incentive ne so saboda haka su din ma kwazon nasu dole su abin da ya kamata shi ne a duba a tantance a ɗau a zaɓi masu kyau daga cikinsu sannan a tabbatar an ba su alawansu ma mai kyau yadda za su ba da guduma yadda ya kamata. To ko shin ma wani rawa maharba da kuma sauran 'yan sa kai ke takawa da magance wannan matsala? Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar maharba a Najeriya wanda mata sha fafatawa da mayakan Boko Haram ta ce su kullum fa shiri suke. Muddin ko za a ke tallafa musu. Alhamdulillahi muna ba da taimako daidai gwargwado ta inda dai muka ji matsala in dai har muddin an kira mu an ce ga inda matsala take to in Allah ya yarda mu ko muna nan muna kan taimako kuma ba za mu fata ba mun ɗaura anniya ne mu taimaka mu samu kasan mu ma ta zauna lafiya kamar yadda sauran kasashe suke zaman lafiya duk inda aka kira mu ko ta ina ne ko dare ko rana gofar mu a buɗe take za mu ba ta taimako musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako mun haɗa yara mu kuma an tafi yanzu haka ba a dawo ba ma tukunan Allah ya da kuma yana ciwo a cikina za a yi nasara. A kullum dai hukumomin tsaro kamar tutiyar cewa suna samun nasara dsp suleiman ya hanguroje kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala na garkuwa ya ko bayyana min irin nasar da suke samu a yanzu. To a zahirin gaskiya dai a duk inda yake rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa muna mayar da hankali hatta ƙauyuka da kuma karkara. Amma abin da ke faruwa shine rundunar 'yan sanda na jihar adamawa kwanakin baya shi kwamishinan 'yan sanda ya gayyaci dukkan shugabannin a kananan hukumomi da masu fada masu ruwa da tsaki shugabannin kungiyoyi da malaman addini aka zo aka zanna aka fahimtar da su amfanin yin mu'amala da jami'an tsaro da kuma gaggauta ba ma jami'an tsaro labarai game da abubuwan da ke faruwa a wuraren su domin a ɗaukan matakai na kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Koma da menene dai fatan talaka shine Allah ka kashin wannan matsala na tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To Allah ya kawo mana mafita masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Da gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle wana ta ɗauke kama kariya. Magana gobe ba mu ne ba. Idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba. Ina mugunta domin ba ta kai mu ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shi ne ba balle balle mana ta ɗauki kama karya karya ne magana gobe ba mu ne ba idan ka lura ai wa'adin ka zai kare ba bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa